بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah ta'ala kamar dai kowace asabar wannan asabar mai tarin albarka da ke cikin watan ramadan ta ashirin cicib ga wata a wannan shekara ta 1432 daidai da ashirin ga watan agusta shekara ta 2011 miladiya da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai za mu dora a inda muka tsaya mana a karatu da ake gabatarwa a wannan masallaci na makilbin yasar tare da iyaye mata da izina Allah ta'ala a yau kai tsaye za mu shiga cikin suratu tauba bayan da yake a darasin da ya gabata mun yi karatu a cikin suratu al'araf makaranta ayar faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce ina rabba kuma Allahu alladhi khalaka samawati wal arba fi stati ayyamin yamin sun mastawa alal arshi sannan dama yin tafsirin namu maudu'i ne yakan tsinci aya aya ne sai yi magana a kansu. kuma a wancan makon an yi sanarwa da izinin Allah ta'ala cewar a yau za mu shi cikin suratul tauba suratul tauba ita ce sura ta tara in kika fara daga fatiha bakara al lissafi zai kawo ki akan cewar suratul tauba ita ce sura ta tara a cikin jerin gwanan ayoyin surorin alkur'ani mai girma suratul tauba sura ce wacce take madaniya bilitifak an yi itifaki cewar an saukar da ita ne bayan da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi kaura daga Makka zuwa Madina kamar yadda Ibn Hasar ya faɗa da yake zayyana surori guda ashirin da aka yi ittifaki kan su yan Madina ne ce wa tawbatullah in uddat fasadisat ce wa da suratul tauba in uddat in aka lissafa ta sura mai zaman kanta ba haɗa ta da suratul anfal ba to fasadisatun ita ce sura ta shida a cikin surorin da suke madaniya bil ittifaq ba wai a cikin surorin al'ƙur'ani a jere ba in a jere ne ita ce ta tara in kuma a surori ne na madina ita ce ta shida ma'ana baqara ta ɗaya imran ta biyu ma'ida ta uku mun faɗi baqara mun baqara daya ɗaya imran biyu nisa'i uku ma'ida hudu amfal anfal anfal biyar tauba shida ita ce wa taubatul la'in uddat fasadisatu suratul tauba sura ce wacce take madaniya bil itifak in mun ce madaniya ana nufin surar da aka saukar da ita bayan da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi hijira daga makka zuwa madina in kuma kafin hijira ne sai a kira ta makiya in ban hijira madaniya ɗaya kenan na biyu suratu tauba tana cikin surorin ma da suka sauka ƙarshe-ƙarshe kun gane ko in ka sami suratu tauba suratu ma'ida suratu asiri to za ga su ne surorin da suka sauka ƙarshe-ƙarshen saukan alƙur'ani mai girma ita suratu tauba ta sauka ne akan abin da ya shafi yakin tabuka yakin tabuka ba ghazwatu tabuk kamar yadda suratul anfal ta yi bayani akan abin da ya shafi ghazwatu badar har ta ɗauko mana ma a inda badar ɗin yake ubangiji allah maɗaukin sarki yake cewa iz antum bil udwati duniya wa hum bil udwati quswa wa rakbu asfala minkum kin ga wannan shine asalin geography na inda badar yake kuma da inda ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yayi sansani shi da sahabbansa ya ce iz tun bil udwati duniya ku tuna lokacin da ku musulmai kuna barayi na kusa da kwarin badar wahum bil udwatul quswa su kuma abokan gaba kafiran maka suna nesa da wurin nau kenan biyu warrakbu abu sufyan da ayaransa asfalaminku minkum su kuma sun bi ta kasanku sun silale sun yi ta ruwa sun gudu kun ga wannan abin da ya shafi yakin badar kenan yakin tabuka sai ubangiji Allah madaukin sarki yayi bayani shi a cikin suratul tauba kuma yakin tabuka an yi shi ne lokacin matsananciyar rana har munafikai suke cewa la tanfiru fil har kada ku fita cikin tsananin rana Allah ta'ala ya ce qul naru jahannama ashaddu harra kace ai wutar jahannama ta fi tsananin zafi law kanu yafqahun falyadhaku qalilan walyabku kaseeran jaza'an bima kanu yaksibuna kuma a lokacin amfanin gona ya fara kawa 'ya'yan dabino ya fara yi kenan yanzu ga zafin rana ga arziki an fara ya fara isowa kuma a ce a fita a tafi yaƙi to wannan ya yi ma munafakai nauyi sosai da sosai har suke faɗa ma junan sulatan firufil har kar ku fita Allah ta'ala kuma daga ba su ga suna ta rantsuwa Allah ta'ala ce ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بأسهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له أما يكن تبوك بأي شبا كنتكما yakin tabuka ba a yi shi ba amma watakila kun ji kasa ɗin nan da yake ba da labarin yakin tabuka da sai na aliyu ya zo da dokin da ya hau ya mutu duk dokin da ya hau ya gutsire dokin da har ya fito yana madina ma zai ban aron dokin sa suka ce duk dawakin masu majina ne wai tsiga jikin shi ta tashi sai da wata tsohuwa ta zo ta ce bawon Allah baka ban kudin daddawa ta ba eh wai shi yasa duk namiji duk kudi shi inda aka ce mai kudin daddawa wai sai gaban shi ya fadi saboda tsabagen ƙarya wannan hadisi ne mauru'i ai ba shi da asali Allah ya sauke kun ji wannan ku ta tabuka ba a yi shi ba ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya je ya jirka ke su kwana goma sha tara sha bakwai sha tara yana jiran banu misfir ta rumawa kenan su zo don a gwabza da suka ji fitowa shi ina sai suka ranta a nakari ko isowa ba su yi ba Allah ta'ala ya sauwake saboda mai aka sanya ma wannan sura da sunan suratu tauba eh, saboda an ambaci tuba a ciki a wurare da yawan gaske ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa wa azanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasulu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wuri na nawa kenan fa in tubtum fa huwa khairul lakum fa in tabu kun ji fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum inna Allah ghafurur rahim wuri nawa kenan na biyu Allah ta'ala ce fa in tabu wa qamu salata wa ata zakata fa ikhwanukum fi dini wa nufassil al-ayati liqaumin ya'lamun wuri nawa kenan wuri na uku ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim yashbi sudur qaumin mu'minin wa yuzhib ghayza qulubihim wa yatubu Allah ala man yasha wallahu alimun hakim nawa kenan Allah ta'ala yana cewa sun mai tubu Allah min ba da zalika alaman ya sha wallahu ghafurur rahim wuri na biyar kenan Allah ta'ala yake cewa akharu na atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim inna Allah ghafurur rahim Allah ta'ala yana cewa alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata wanda masdarin ko huwa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi alam ya'lamu anna Allah huwa ya kabalu taubatan ibadihi wa ya akhudhu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim ina fatan muna jin da tauba yake fitowa a cikin surar haka Allah ta'ala ya ce wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim haka Allah ta'ala ya ce atta'ibuna al'abiduna alhamiduna sa'i'una raki'una sajiduna atta'ibuna masu tuba a cikin suratul tauba kenan wuri nawa kenan tara amma kar kuma ta mun samu ayat da aka faɗa so biyu wa akharuna marduna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim tawwab kun ga an faɗi wurare guda biyu haka na Allah ta'ala ce laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil usra ku aje min ayan nan sosai da sosai wallazina taba'uhu da waɗanda suka bi shi fi sa'atul usra a lokaci mafi bakar wahala lokacin tsanani lokacin tashin hankali ba abinci yanzu abincin ya fara isowa yanzu dabinan ya fara zuwa ga tsananin zafi amma kuma suka fita zuwa yaki min ba ma kare zigo kulubu fariƙin minhum sun mata ba alaihim liyatubu inna allaha huwa tawwabur rahim a aya ɗaya laqad taba Allahu mun samu nawa kenan ɗaya thumma taba alaihim biyu liya tubu inna Allahu wa tawabu rahim eh kunga wa muna lalabo inda aka faɗi tauba ne a cikin tsoratar tauba haka nan ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa bayan wannan ayar وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم الله تعالى يتي أولا يعلمون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون shi kenan an gaya na aka samu tauba tauba tauba tauba a cikin saurata tauba mana idan aka ce a tauba tu shine tuba kun gane ko in aka ce tuba kuma shine mutum ya bar wani abu da yake yi ya dawo zuwa ya bar wani asali kenan ya saki hanya ya dawo zuwa kan hanya daidai wa daida shi yake nufi da a tauba wa kana ma'anun kuma za su iya canzawa lura da inda aka jingina su ɗaya kenan ana kiran wannan sura da alfadiha mai tonan asiri alfadihatu sura mai tonan asiri ba ita bace kun gane ku ana kiranta da albara'atu surar da tabbarantar da mummune ba su ba kafirai bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikin kun ji wannan suna nawa kenan mun sami at-tauba mun sami al-fadiha mun sami al-bara'a amma malamai suka ce al-fadiha ba suna bane sifa ce ba ka gani ismul fa'il ne sifa ce tana ga cikin sifofinta sura ce mai tona asiri sa'id bin jubair babban ɗalibin abdullahi bin abbas ya ce sa'altu bin abbas radiyallahu an na tambayi abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara mashi yadda an surati bara'a dangane da suratu bara'a kun ji sai sa'id bin jubair ya kira ta da suratu bara'a kuma mun kawo inda bara'a take a ciki ita ce ma farko ma bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al sai Abdullahi dan Abbas ya ce tilkal fadiha wannan surar mai tonan asiri ma zala yunzal ai ba a gushe ba ana saukarwa wa minhum wa minhum a cikin me a cikin surar tauba hatta khifna alla nada alla tada ahadan har sai da muka ji tsoron wannan sura ba za ta kyala kowa ba sai ta faɗe shi domin Allah ta'ala ya faɗa a ciki ya ce wa minhum man ya yaqulu zalli wa la taftinni ala fil fitnati sakatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirina in ga wa minhum daga cikin su munafikai haka Allah ta'ala ya ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin su akwai mai zargin ka akan rabon sadaka kun san shi fa in utu haradu in aka diba aka ba su sai su gumda bakin su wa in lam yutu minha idahum yaskhatun in ba ba su baki ji suna ta ihu suna ta zage zage a sai kaga suna yi wa bakin ne duk waɗannan munafikai ne ba su habbai bane duk munafikai ne waɗannan haka Allah ta'ala ya ce wa minhum allazina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun mun samu wa minhum guda nawa ta farko man yaqulu uzalli ta biyu wa minhum man yalmizuka fi sadaqat ta uku wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun sai ta hudu wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin kun ji wannan Abdullahi ɗan Abbas wata rana yake cewa ba zai da almajirin shi ya tambaye shi ba ya ce wannan suran mai tonon asiri da muke tsammanin ba za ta bar kowa ba sai ta faɗa abdullahi ɗan abbas ya ce wata rana an yi sallar juma'a juma'ar an daɗe ba a yi ta ba ma'ana an daɗe ba a tara sallah ba ma'aiki allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cikin masallaci yana cewa wane tashi ka fita kai munafiki ne umar ɗan khattab ya makara bai fito sallar juma'a da wuri ba da ya fito ya ga kwararren madina ya cika ya ɗauka ma an sako sallah ne ya ɗauka ma an fito an idar da sallah ne har ya fara canza hanya kada ga kamar ya makara kun ga sallar ta jima kenan ba a yi ta ba annabi sallallahu yana kan mumbar yana wani tashi ka fita kai munafiki ne wani tashi ka fita kai munafiki ne wani tashi ka fita ibnu kasir da yake ƙwararren malamin tafsiri ne ya ka wani hadisin daidai faɗin Allah ta'ala da yake cewa sanu azibhum marratayn sai abdullahi dan abbas ya ce wannan ita ce azabar farko a baina jama'a ranar juma'a a cikin masallaci a ce tashi ka fita kai munafiki ne kuma daga baki mafi tsarki bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zai nuna mana ƴan uwa munafinci ba shi da kyau wallahi munafinci bai shi da kyau ki faɗa ma kowace mata hakikanin abin da yake gaskiya na imani tare da ke an za ta mu'amalance ki ta mu'amalance ki akan tasan imaninki amma kawai mutum ya zo yana hannu baka hannu kwariya yana rara gefe a nan ya ɓoye imaninsa a can ya fitar da imaninsa wannan matsalar an fi samunta sosai da sosai ga ma'aikata ki ga wani in aka turo ma'aikacin da yake ba musulmi wani ki ga har ɗan ɗaga sallama zai iya yi eh dan ya samu shiga wurin sabon ma'aikaci da aka turo sabon oga me ka wannan matsalar a ciki me alakar aiki kuma da sallah bayan kasa kowa da ya riga ya sani za ka yi sallarka? za aibu a ciki kuna jina sosai da sosai saboda kun da take sura take magana ta yi bayanin munafunci filla filla daki daki daga munafunci bai shi da kyau Allah madaukakin sarki ya ce mana wa minan nasi man yaqulu amanna billahi ku jufa amanna billahi wa bil yawmil akhir ya ce ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar tashin alkiyama ba ya kammala imani ba kenan imani da Allah imani da ranar tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya ce wa mahum bi mu'minina ba mummune bane duk wannan lafazin da ya faɗa ya ce ya yi imani da Allah ya yi imani da ya tashi alkiyama Allah ya ce ba mummuni ba ne bai imani ba asali ma fi ƙulubihin maradun ba za da humullah maradun da ka wato dole mutum ya dage ya jaddada imaninsa ya gyara imaninsa ya fayyace imanihi sosai da sosai kada wani abu ya zo ya ɓata mishi imaninsa Allah ta'ala ya sauke to kun ga da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tahi tsaye ya tsabtace sahabbansa aka fitar da bara gurbi a cikinsu aka wanke aka fitar aka fayyace tsakanin tsaba da tsakuwa aka fayyace tsakanin zare da abawa aka fayyace tsakanin rogo da kitse eh mana ake zan ba kowanne fari ne yake kitse ba wani rogo ne za ki ganshi daga nesa ki ce a ah, wanta wani kaki ne alhalin kuma rogo ne in ji ba wasu ya ce wa yacin fir'auna Allah ya sauke kun gane ko ayar ta fayyace ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsabtace sahabbansa manafinci bai shi da kyau tunda har Allah ta'ala ya ce wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn ba ku san su ba mu muka san su za mu ɗanɗana musu azaba shuɗi biyu munafunci bai da kyau kuma munafunci hawa-hawa ne e akwai munafuncin da ke fitan mutum da fitan daga musulunci baki ɗaya daman bai shiga ba shine ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ya bayyana da imani a fata bakinsa wanda ake kira zindiki kun gane ko sannan kuma akwai munafincin da yake bai kai wannan ba amma tirba ce hanya ce da in mutum ya bi ta za ta kai shi ga fita daga musulunci na na sallama ya ce ayatul munafiki salas idza haddasa kaza in yazo ba da labari ya karya saboda dududu labarin na minti uku ne kuma mutane suna jin daɗin labarin ita kuma ba ta so ta yanke ga labarin ya ƙare sai kiga tana kakkarawa tana kakkara labarin tana kakkara labarin wadanda ya yi ta sauraranta wa idza wa'ada akhlaf in yi alƙawari ya saba shi saba ba alƙawari ba komai bane a wurin sa saboda haka man yi wa mutane alƙawari sai an ce in in fa ba dai irin nada zuba ko eh mana sai an rantsar da shi Allah kuwa so ita a wurinta ta yi alƙawari za ta iya miki alƙawari dan dai ta karba abin da ke hannun nata tana da tabbas ba ta da kuɗi ƙarshen wata amma yanzu ya za a yi ta karɓi awaroro ya za a ta karɓi zannuwa ya za a ta karɓi shadda sai ta ce karshen wata ta ce karshen wata fa karshen wata kina mika mata tana karba ita dai bukatar ta ta karba kawai tana da tabbas ba ta da wani dalili ko adashi ne duk da bata tambayi sa ba <laughs> kun yi dariya kun gane ko duk da bata tambayi hukuncin adashi ba ba ta ce za ta ɗiba wannan watan ba baya ta ɗiba wancan watan ba amma kuma ta karba ƙarshen wata fa eh ita dai bukata ta karba alkawari fa ta ce alkawari kaya ne sai ta karba ita dai bukata ta karba Allah ta'ala ya sauwake waɗannan masifu ne wai za atumina tumina khana in aka amince mashi in aka amince mashi yayi ha'inci duk mutumin da kika ga duk wata ta kira ki ta ce miki wannan magana shawara ce tsakanina da ke wannan maganar amana ce tsakanina da ke to wannan magana bai halatta ki faɗa ma kowa ba amma sai ki ga to wai ke bakin ki haƙaƙai yake yi sai ki ga kina da wata ƙawa kina da wata ƙawa ki gaya mata ki ce amma fa magana na amana ce ni ma zuwa ta yi ta gaya min ta ce amana ce kawai dan na amince miki ne na faɗa miki eh to karki manta ita ma ba tana da wata amintacciya ƙwaya ɗaya ko kuma mai gidanta yana shigowa ta ce hmm ka ji mai ke faruwa kuwa ka ga baiwa Allah nan da ta fita sai ta zayyane mashi mishi magana baki ɗaya ta ce amma kai shiru da bakinka amana ce yanzu maganar ce ta faru ko kuma shi ma ya je can a kwararo yana kokarin ya shigo bakin shi sai kaikai yake yi ita kuma ba za ta kwabe shi ta ce in mm, mm, wannan magana tun da kai aka gayawa amana ce ka shuru da bakinka ba ita ma sai ta sake tana sauraro kuma duk wanda ya kira ki ya baki wannan magana ya ce amana wallahi ya amince miki ne kenan akwai a magana amana akwai amana ta magana ai ciki ba ai shi dan ba eh an yi shi dan boye waɗansu al'amura ne wata kuma an bata amana kuɗi ne dama Allah Allah take wacce ta kawo ajiyar kuɗin amanar ta fita Allah Allah take ta har ma fitowa take yi ta fara shara dan da ce maza ta fita so take tana fita za ta ciro kudin ta ji za ta sayi anko daman ya iya mata bulo ba ta sanya za ta samu kudin anko ba da sauransu an yi shiru eh kun ce Allah saka da alheri Allah ta'ala ya sauke saboda ka wannan surar suratul tauba sura ce da ke bayani kan abin da ya shafi munafunci ta fayyace ta wanke sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka tsaftace su aka fitar da su aka ware burgurbudin wanda yake dama su ba sahabban bane dan sahabi shine wanda yayi imani da Allah da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shar'i na ɗaya kenan na biyu ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku ya mutu akan imanin kun ji wannan sai ya zama na su sun haɗu da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama amma ba su imani da shi ba na imanin na fatar baki ne bai kai ƙoƙon zuciya ba kenan ba su imani ba don Allah ta'ala ya ƙare ta suwa cewa mahu bi mu'minina kenan da su da abu da su abu jihar littafi su ɗaya asali ma wani lokacin zaki ga su abu jihar sun ɗan fi dama dama domin su abu jihar su a wutar ba da su za a fandishan ba da munafikai za idan Allah ta'ala ce innal munafiqina fi darakil asfali a rayuwar shi ko fi darakil asfali minan nar suna can zubin kasa na wuta sai an gama zuba munafikai gaba ɗaya tukunna sannan sai a kawo su Abu Jahal da sauran sai a zuba to kenan tunda su su Abu Jahal su khalidina fiha ne munafikai ma ba sai an ce miki su khalidina fiha bane eh manafinci ba shi da kyau Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya sauke yanzu za mu shiga surar ayat da za mu karanta kai tsaye ayat da ke cikin suratul tauba aya ta ɗari ciccip kun gane ko wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ohun tabi'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an bari mama abdurrahman ta karanta mana والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من سامو غباتا نو كينا تدا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ديه كينا سي غباتا بيو جملة تبيو والذين تبعوهم بإحسان والذين تبعوهم بإحسان سي غباتا أوكو رضي الله عنهم ورضوا عنه sai gaba ta nawa kuma ta hudu wa adallahu lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidin fiha abada sai gaba ta karshe zalikal fawzul azim Allah madaukin sarki ce wasabiqun al wasabiqun da waɗanda suka yi rige-rige suka gabatu al na farko wanda suka riga rigawan ma kuma rige na farko minal muhajirina daga cikin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ko daga duk inda suke zuwa madina kullura daga duk inda suke zuwa madina wal ansar da kuma su mutanen madina mun samu tawagano kenan biyu akwai al-muhajirun waɗanda suka yi ƙaura suka bar garinsu suka bar ƙauyukansu suka bar lungunansu suka bar garuruwansu suka taho suka samu manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzan tsira a garin Madina ɗaya kenan akwai kuma waɗanda aka samu a garin Madina ɗin na tabawwa uddara kenan nawa kenan biyu waɗanda suka yi hijira su kira su kira da muhajir wanda yi hijira ya kama hanya zuwa Madina wani da ya kama hanyar bai kai ba Allah ta'ala ya karɓar kwanansa wani da ya kama hanyar ya kai wanda ya kama hanyar bai kai ba ubangiji Allah maɗaukin sarki ya isan mashi ya ce wa man yuhajir fi sabilillahi yajir fil ardi muragaman kaseeran wasa wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah hijira ba karamar falala take da ita ba hijira ƙaura da sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi da suka yi daga inda suke zuwa suka samu manzan Allah sallallahu Alaihi da da kuma su mutanen madina ɗin ba ƙaramar daraja suke da ita ba karki manta fa mutumin da yi ƙaura fa ya bar gidan shi ya bar 'yan uwanshi ya bar komai na shi ba da niyyar wata rana zai koma ba asali maki duba in suka zo aiki haji da sun gama a guje suke su koma gudu gudu suke yi su koma don kada ladin hijirarsu ya lalace wal ansar da mutanen madina waɗanda yake su suka karɓi gara su suka tari bakin da suka iso daga ko'ina da ina suke ki samu mutum ya raba duke shi baki ɗaya biyu ya ce shi ya ɗauki ɓangare kai abokin shi ka ɗauki ɗaya ɓangaren tunda anan sallam ya ƙulla alaƙa ne tsakaninsu tsakanin baƙi da suka zo da 'yan gari mutanen madina dubu irin ayyukan da suka yi ki dubi ki gani da dukiya take da tsada dukiya take da tsada amma mutum ya ce ya raba shagon shi biyu ka ɗauki rabi ya ɗauki rabi gona ya take da tsada hayata ma kawai ya zama abin da ya zama amma ki ga yadda mutum zai raba gonar shi biyu ya ce ɗauki rabi ɗauki rabi ba wai duk shekara ka kawo kaza ba a'a an mallaka maka ne waɗannan mutane guda biyu ubangiji Allah maɗaukin sarki ya zaɓe su an tambayi Anas ibn Malik aka ce da shi a ra'aita ƙaunar nasi lakum ya Anas ibn Malik me zaka ce dangane da abin da mutane suke ce muku al'ansar suke kiran ku al'ansar ismin sammakumullahu bi am kun kuntum da auna bifil jahiliya shin suna ne da ubangiji allah maɗauki sarki ya raye ku da shi ko ko daman kun kasance ana kiran ku da shi tun a zamanin jahiliya wani suna al'ansar aka tambayi anas ibn malik sai ibn malik anas ibn malik ya ce bal ismin sammanan lahu fil qur'an ya ce a'a suna ne da ubangiji allah maɗaukin sarki ya kira mu da shi cikin al'kur'ani ya ce sabi ƙunar awwalo na minal muhajiri na wal ansar al'ansari ke na mutumin madina mataimaka addinin allah allah ta'ala ya ce sabi kuna al'awwalo na waɗanda suka isa na farko-farko kenan da abin da za a ke ƙoƙari ke zama na farko imana eh, والسابقون السابقون أولئك المقربون kun gane ko duk abu na alkhairi ki gaggawa duk wanda ya zama na farko to duk wanda ya biyo bayan shi yana da ladan wannan din kun lura ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi baki daga karkara da ganin su akwai alamun talauci tare da su annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi wa'azi yayi wa'azi na taimako yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi ana sauraro can sai wani ya tashi ya je dauko katon kwandon dabino sai ya kawai ajiye bangajeje kawai sai aga fuska annabi sallallahu ta saki ta saki kawai sai kowa ya mike kuma ya dinga zuwa yana ɗebuwa yana ɗewa sai annabi sallallahu ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha shi wannan mutumin da ya kawo mutum na farko da ya kawo kwandon dabino kun lura da wannan shi maki Allah ne yake da ladan shi kun gano wannan dan shi ya ba da wa'azi aka kawo amma mutum na biyu da ya tashi ya kawo da na uku da har zuwa yanzu da wanda iji ya kai wannan mutum yana da ladan shi dan shi ya fara kaji kai koyi da shi kun lura da wannan da kyau duk abin da na abubakar ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ladan shi dan shi ne ya musuluntar da shi kun ji wannan duk abin da sayyidina Uthman yayi sayyidina Abubakar yana da ladan shi dan shi ya musuluntar da shi daga ba a wasa kan aiki alkhairi shi yasa duk akwai falala ta musamman ga wanda ya riga in a da'awa ce wanda ya riga ya ka zo kai dori wancan yana da lada ɗoriya akan wanda kake da shi in a ilimi ne duk wani aiki na alkhairi yanzu wannan dan buga misali ne ku lura waɗannan da aka kawo sai Allah ta'ala ce wallazi na bai isa ihsani su waɗannan sun riga sun rigaya sun wuce na'am su waye a sami al awaluna a'a min al-muhajirin wal ansar aka ce wannan min ce tana bayanan su daga cikin mutanen almahajirun da al'ansar akwai maganganu guda uku da aka yi magana ta farko na sallu ila ne waɗanda suka yi sallah a alkibala guda biyu ko san da ina ake kallo a yi sallah baitul maqdis na ake kalla a yi sallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta roƙon Allah Allah ya mai da shi ya dinga kallon Ka'aba Allah ta'ala ce kadana rata waje ka fi sama فلن يولي أنك قبلة ترضها فولي وجهك شطر المسجد الحرام كل را أنا تكين صلى سي آية تسوك تشور ينزو أكلتي كعبة bayan أنا kallon بيت المقدس وسمتاني أبنو a سنا صلى sai wani mutum ya zo ya ce musu aiko yanzu aya ta sauka an ce da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kallaci ka'aba mutanen nan suna sallah da su da limaminsu sai suka juya kai tsaye ba wai bari su idar da sallar ba su tari ta gaba sai suka juya kai tsaye suka kallaci ka'aba la ilaha illallah don Allah ku ji yadda ake wa manzan Allah biyayya ta hakika ku ji masoya manzan Allah ba masoya na fatan baki ba masoya na hakika kun lura da wannan suna jin an ce musu manzan Allah ya ce kaza ba su tsaya sun yi wani tantama ba kawai sai suka juya kai tsaye abdullahi dan mas'urfa ya shigo masallaci kamar inda yaron can yake akan dokin kofa ya sa kafar daya ciki ɗaya tana ina tana waje a cikin masallacin kuma akwai wani da ke giggifta mutane maki Allah yana hudu ba kan mumbari sai maki Allah ya ce da wannan mutumin da ke tsallaka mutane kai zauna sai abdullahi da mas'ud ya zauna akan adarkin kofa kullura sai ma'aikin Allah ya ce kai bawan Allah ya aka ka zauna ka ce ya ka in zauna sai ce ba ci shi yake ba Kulura da aka ce ya zauna bai ciro kafar da ke waje ta shigo ba bai dauki ta waje ya mai da ita ba baya sai saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ya zauna kawai sai ya zauna mecece hikimar menene kaza kawai sai ya zauna to irin wannan biyayya ci fa ta sa kuma aka yi musu irin wannan in kin ji cewar fa an yabe su to kuma sai ki duwa fa kuma sun yi abin yaba ba su ba zama suke suna fira ba ba zama suke suna gulma ba zama suke a gaban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zaman da in tsuntsu ne a kansu sai ya gama abin da zai ya tashi ba tare da sun motsa ba eh kin san akwai natsuwa kenan ba zama ne da ake rawa ana banjo ba mutumin da yake rawa yana banjo tsuntsu zai iya hawa kan shi ai ta da tsuntsu ma zai ya gudu to amma saboda tsabagen nutsuwarsu a gaban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kya ce tsuntsu ya sauka a kansu ya abin da zai ya tashi ba tare da kin san ko ya kika motsa sai ya tashi to ba tare kenan da sun motsa ba sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan wasu malamai kuma suka ce a allazina shahidu bai'atar ridwan magana ta nawa kenan ta biyu su ne waɗanda suka halarci bai bai'atul ridwan bayar da aka yarda da su da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi hijira yayi niyyar umara daga Madina zuwa Makka yaje zai umara kafirai suka datse suka ce ba su yarda da shiga ba kun gane ko har aka tura sayyidina Uthman a tattauna da su suka ce an sayyidina Uthman ne sun yarda yi ya ce ina ya zai umara ma'aikin Allah bai yi ba ai ba zai yi ba can gururu shi dan aka ce ai an kashe sai na Uthman ana ya ce ko ai babu yadda za a yi dole sai dai afka sai dai afka musu ai ka'ida ba a ko ana yaƙi ba a kashe wanda yake diplomasi ne wanda ke shiga tsakani ne duk yakin da ake yi in dai an tura tawaga gwamnati ta tura wani a matsayin jakadinta don a tattauna a sasanta ba a rike su ko da ana buɗe wuta ba a rike su inda waɗannan tawaga ne na gwamnati don sasantawa na diplomasiya kun lura da wannan karguman tafi umara suka tafi ba ba makami ba komai ba komai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya daga hannun shi mai daraja ya ce wannan ita ce mu baya sayi na ufman ya ɗora a kan hannun shi kun da wannan da kyau annabi sallam ba hana biyu ne da shi ba ya ɗora ɗaya ya ce wannan na sayyidina Uthman ne au kama qal ya ɗora akan ɗaya kenan waye fara yin mubaya'a sayyidina Uthman sannan sai sahabbai suka zo suka yi akan za a afka musu to wannan mubaya'ar da aka yi a irin wannan hali shi sa Allah ta'ala ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata a wa asabahum fatahan ba. ka ji fararen jakadu kenan wannan ayar ita ma ku rike min ita ku ajiye min ita aya nawa kenan na ba ku ajiya biyu kenan magana ta uku asabi al-awwaluna wasu malamai suka ce sune mutanen badar waɗanda suka halarci yakin badar don waɗanda suka halarci yakin badar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nuna ma Allah su ba wai akan Allah baya ganin su ba ya ce ya Allah waɗannan fasu ne bayan ka in aka kashe su ba kuma za a bauta maka a bayan ƙasa ba yana addu'a ya Allah ka taimaka mini Allah ka zarta min da alƙawarina ya Allah ka zarta min da alƙawarina har kwardallan shi ya faɗi ƙasa yana ja sai na abubakar ya zo ya same shi ya ce ya rasulallah ubangijinka ya zarta maka Allah ta'ala ya ɗauko mana hoton wannan ya ce iz tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku yakin badar ba a je da munafiki ba kwata-kwata kwata-kwata ba a je da munafiki ba ba irin yakin uhudu ba ne da aka fita da munafikai suka dawo suka ce kai launa alamu kitalan ba ana ku humulil kufuri yau mai izin a ƙara min mulil iman kun gano wannan da ke ko ba irin yakin tabuka ba ne da aka fita suna ta zage-zage an fita da wasu munafaka amma suna zage-zage a ciki suna cewa su dai waɗannan sahabban ba abin da suka sani sai ci ba abin da suka sani sai dai kawai wane ne wane ne wane ne wane ne wane ne haka suka dinga faɗa ubangiji Allah madaukakin sarki ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazihun la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum suka suna wallahi ba komai yasa suka faɗa ba sai dai dan su rage zawan tafiya ne saboda ai ana tafiya ana fira tafiyar tafi nisa an fi jin daɗin tafiya ce la ta'tadhiru kada ka fartun ba da imanikum ku lura da wannan to yakin badar ba a tafi da munafakai ba kwada kwata a'a kwata-kwata Allah ta'ala fitar da musulmai tsantsan da suka fita yakin badar don an fita ne babu shiri saboda ka sai Allah ta'ala ya zaunar da munafakai ba a tafi da su ba ba wai tsarawa aka aka ce tsarin Allah maɗaukin sarki ne adadin waɗanda suka fita ɗin nan ba munafiki kwata-kwata a cikinsu kun lura da wannan eh to a daidai wannan lokacin sai na ufuwan bai fita ba kun lura sai shiya suka ce to ai sai na ufuwan bai ji yakin badar ba sai abdullahi dan umar ya ce ai manzo Allah ne ya ce ya zauna a gida ya yi jinyar mai ɗakinsa ɗiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta cikinsa ta in ga duba sai ga wacce ce tafi zuwa badar din ko jiyar diyar manzan Allah eh kun yi shiru ai jiyar diyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake sa yin wannan kawai ba karama falala bace kadai malamai sun yi itifaki akan cewar duk wanda ya hijira kafin a canza a canza alƙibla zuwa maka waɗannan suna cikin al'awwalin na farko farkon waɗanda suka hijira e eh, itifaki kenan an gillor duk waɗancan da aka kawo suna bayan abunan nan tahwil alƙibla ne so wannan da ya kamar da muka ambata lalle ilalla yana nuna mana darajar a asabaka rige kun gane wannan da ke ko waɗannan da suka wannan rigen waɗanda suka biyo bayan su to lalle ilalla suna da daraja amma ba ta kai ta waɗannan ba kuma darajar sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daraja ce kamar haka akwai daraja ta farko su ne tabaka ta al-khulafa'ul arba'a halifofin shi guda hudu halifofin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama guda hudu waɗannan su suka fi kowa daraja bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa da wa kenan abubakar siddiq a zan bulayi ne ai umar ta kusa da ke ta kusa da ita usman ibn affan ta kusa da ita ta kusa da ita aliyu ibn abi talib waɗannan su hudu su ne lambawan su suka fi kowa daraja a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kul inna khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu idman thumma uthman arjahu kun gane ko wazirahu waziran shi guda biyu abubakar da umar thumma uthman arjahu sannan sayyidina uthman a magana da take ita ce mafi inganci a babun falala kullura a babun falala ne ake sabani shin na aliyu shine na uku ko sai na uthman ne na uku a babun falala amma a babun halifanci muttafaq alaihi Uthman shine na uku Ali bin Talib na hudu sai wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Ali haliful khairi bil khairi munjihu Ali bin Abi Talib waɗannan sune mutane guda hudu halifofi kenan guda hudu da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina kenan yanzu akwai sunnatawa akwai suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daya akwai suna ta wa ta halifofinsa to anan zaki ga zaki ga rashin fahimta na wanda ya ce to in kun ce ba bidi'a wajiba ai wajibi ne a rubuta qur'ani kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai rubuta qur'ani ba sai na Uthman ne ya rubuta ai yayi bidi'a kenan wai dole yana so ya nuna maki akwai bidiyoyi wajiba akwai kaza akwai kaza da yake ya sha'afa ya yi rafkannuwa bai fahimci cewar sunna sai na uthman manzala ya buga mata stamp cewa sunnarsa sunna ce kun gano wannan da ke ko to ai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi bai tara mutane ana sallar tarawihi ba tsawon wata ai sai na Umar ne sai na Umar ne ya faɗa kuma yace bidi a hazihi shi ya faɗa amma Annabi ya buga mata stam ya ce mata wa sunnatul khulafa'ir rashidina kuma ce abdu alaiha bin wace madawakan karatunmu sai abu na nawa mataki na nawa na biyu su ne sauran mutane guda shida da aka ambata a hadisi guda cikon al'asharatul mubasharu na biljanna kun gane ko? kun gane maganar? yanzu akwai halifofi guda nawa guda hudu abubakar da umar da uthman da aliyu waɗannan su suka fi kowa daraja kuma yadda suke a jere haka darajar su take a jere mai lamba ta farko a cikinsu sai da sayan abubakar mai lamba ta biyu sayan na umar mai lamba ta uku sayan na usman mai lamba ta hudu sayan na aliyu kun gane wannan wannan masu daraja ta farko kenan sai masu daraja ta biyu su ne sauran mutane shida da in kin hada da waɗannan za su zama nawa goma su ne wa sa'idun wa sa'adun wa bunu aufin wa talhatun wa amiru fihirin wa zubairul mumaddahu su ne guda shida in ki hada waɗannan sun zama goma su ake kira al'asharatul mubasharu na biljanna mutum goma da aka yi musu bushara da aljanna ba su bar duniya ba sai da kowa ya riƙe satifiket ɗin shi na shiga aljanna la ilaha illallah muhammadu rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaiikal ladina hadallahu fa bihudahum muqtadi kowannen su bai bar duniya ba sai da rike certificate ɗin shi na aljanna la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu daga cikin su waɗannan kenan sai mutanen badar ahal badar kenan su ne masu daraja ta uku za mu zo mu faɗi waɗansu waɗanda yake ba sa cikin waɗannan al'asharatul mubasharuna su ma kuma sun rike certificate ɗansu na aljanna bambanci waɗannan an faɗe su cikin hadisi guda ne abubakar filjanna umar filjanna usman filjanna aliyu filjan la ilaha illallah kowa wane ɗan aljanna ne wane ɗan aljanna daga baki mafi tsarki baki mafi ɗaukaka bakin da baya magana sai da wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna la ilaha illa allah sai ta tabbata musu da certificate din suna aljanna sam yanzu mun faɗi masu daraja ta nawa ta uku sune ahlul badar yan badar kenan sai masu daraja ta hudu su ne ‘yan uhudu wani suka halarci yakin uhudu sai masu daraja ta biyar su ne ahalu ridwan waɗanda suka yi mubaya'a kun wanda suka yi mubaya'a aka yi abin nan bai'a a hudebiya da su ɗaba nawa kenan biyar yanzu in kin duba za ki samu wani yana cikin wannan duka biyar ɗin kamar wa kamar abubakar yana cikin duka biyar ɗin kame da anawar sallam ya faɗa a hadithin motsa hadithin yana cikin bukhari ya ce aljanna tana da ƙofofi guda takwas akwai ƙofar masu azumi akwai ƙofar kaza akwai ƙofar kaza ya faɗi kowa sai zana abubakar ce ya rasulallah yanzu babu laifi a ce za a iya kiran wani mutum ɗaya ta waɗannan ƙofofin duka ya ce ƙware kuwa kuma ina fatan ya zama na kana cikinsu zai shiga kofar masu azumi ya shiga kofar masu sadaka ya shiga kaza ya shiga kaza ya shiga kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai amma yanzu kin sa ma danki suna Abubakar sai ya ce wai tsohon sunan tsofaffi ne sunan kakanni ne sai ki ga an ji an dauko wani suna wanda bai da ma'ana ki ji an kira ta sunanta Shamsiya sunanta Kamariya sunanta iklima sunanta wacece wacece sunan shi wane ne wane ne sunan shi hadda bakara a kukuwa da Allah hadda bakara du eh da zanjabila la maganar ne wai sai da ta sa suna sai ta zo tana tambayar malama don Allah me hukuncin suna kaza bayan tana da juna biyu wata nawa tara aka zo aka haihu kafin ranar suna kwana nawa wai duk ta tambayi sunan ba sai bayan da ta sa sunan sai ta zo kuma da tambayar hukuncin sunan Allah ya kiyaye Allah ta'ala ce laqad radiyallahu waɗannan yan bai'atul ridwan suna da yawan gaske yawa ba ba wai yawa na na kadan ba yawa mai yawan gaske Allah ta'ala ce laqad radiyallahu anil mu'minina ka yubayi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi Allah ya san duk abin da ke zuciyarsu fa'alima ma fi kin san nan da za ka yi mutum hukunci ka ce to ai ko yayi kaza yayi kaza ai baka sani ba ka san zuciyar shi ne Allah ya ce ya san zuciyar kuma ya san abin da ke zuciyar kuma ya yadda da su kenan komai a zuciyar ma ya dai yadda da su duk abin da ka kawo kace shike a zuciyarsu ya yadda da su sai me kuma sai dai mu ce mutu bi ghaizikum eh na na na uku ahalu badarin na biyar ahalu bai'ati ridwan wanda suka halarci yakin abin nan abin sulhun na hudu su ne barin maimaita muku na ɗaya alkhulafa'ul arba'a na biyu sauran mutum shida na uku mutanen badar na hudu mutanen hudu na biyar mutanen hudaybiya da zai daman na ce muku akwai waɗanda suke su ba a lissafa su cikin cikin mai ba cikin waɗannan guda goma mun ce waɗannan guda goma an faɗe su ne a hadisi guda ba wai shi ke nuna cewar waɗansu da ba ambata ba babu su kin ga kenan yanzu a ce kina da 'ya'ya maza guda goma kin samu musu suna eh abubakar umar uthman ali Sa'id wa sa'adun wa Ibn Auf wa talhatun wa Amir Fihr wa al-Mumaddah amma sai kiga ta tsallake su duka ta tsallake annabawa duka ta tsallake abdullah abdulrahman Abdul rahim abdul jabbar abdul ghaffar abdul ghafur kun gane ko ta tsallake su ta je ta ɗebo waɗansu sunaye nam daga cikin waɗanda aka ambata wanda yake ba sa cikin wannan hadisan su suna waɗansu hadisan akwai hassan da husaini mutum nau kenan eh a'a mun gama wacan tabakar eh kawai za mu ƙara ne cikin waɗanda an ayyana sunansu kun an ayyana sunansu mai muke nufi da an ayyana sunansu an faɗi sunansu kowannensu ya karɓi satifiket ɗin shi na aljanna daga hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniyar nan kun gano wannan su za ambata ba wai wani ya zo ya haɗa kafar shi akan kujera wai don gaba mutane aljanna ba shi karan ganshi ya tabbatar mashi malamai a yaudar mutane kawai a dinga yaudara su ki ji wani ya karba an ba shi aljanna ta ba da naira ɗari an ba ta aljanna ƙala rawi Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi Allah ya ji kanshi da gafara ya ce wata ta ce mai an ba ta aljanna ya ce an ba ta mabuɗaya ɗin an ba ta mabuɗin aljanna an ba ta kiɗin ta je ta karɓo kiɗin mana don dai an yaudar mutane sai a zo a tara mutane ya ce wai an ba su aljanna shi da ya ce an ba ta aljanna wa ya ba shi wai fa wannan magana za ka faɗa sai a ce wai kana raba kai shi da ya zo ya tsaya ya kasafa ya kasafin aljanna yau yau asabar ko yau gwadabe ya kasafin aljanna ya dinga karɓar kuɗi a hannun mutane kin san sai an mai hidima haka suke cewa wai a shehi hidima ko da mutum bai fahimci addini ba za ki ga mutum kasar kuma jahili ne wai kawai dai ya yi hidima zai shiga aljanna ha Allah ya kiyaye akwai alhassan akwai alhussaini waɗanda suke sayi da shababi halin janna shugabannin samarin aljanna kun ga ba sa cikin wancan mutum goma ɗin sai mutum na nawa a na uku dai yi waɗancan daban suke sai mutum na uku akwai sabit bunu ƙais bunu shamas sabit bunu ƙais bunu shamas da mahaifiyarsa ummu khallad mahaifiyarsa ummu khallad ta zo wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sanye da niƙabinta ta ce ya ma'aikin Allah ɗana fa kun gane wannan ta ce ya ma'aikin Allah ɗana fa an kashe mata ɗanta a yaƙi da aka gwabza da rumawa sai sabai suka ce baiwar Allah kina tambaya kuma sanye da niƙabi sai ta ce bayan Allah ai ba zai rasa ɗa kuma rasa kunya ba kun gano wannan da ke ko shi kenan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garisi ya ce ibu niki lahu ajaru shahidain ibu niki lahu ajaru shahidain ɗanki yana da ladan shahidai guda biyu sai ta ce walima za ka ya rasulallah ya ma'aikin Allah mai ya faru ta zo da damuwa wani farin ciki kuma ya keta kwakwan zuciyarta ladan shahidi guda biyu karki manta ba shahidi ɗaya kawai dubu ladan shi sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce li'annahu qatalahu ahlul kitabi domin ahlul kitab ne suka kashe shi ahlul kitab ne suka kashe shi ai ahlul kitab ba jahilai bane kun lura suna da cikakken bayanin manzan Allah zai zo sun karanta a littafinsu kuma har suka fito suka fito na fito da wannan addinin to zunubinsu ya fi zunubin waɗanda suke su maguzawa ne zalla ba su san da zuwan shi ba kun gane jumlar yawwa saboda aka barnar da suka yi barna ce mai zaman kanta yana da ladan shahidi guda biyu qais abin nan sabit bin qais bin shammas eh shinun mimun alfin sinun sai mutum na nawa na hudu dai karkuce mun sha sai mutum na hudu a cikin waɗanda ba a lissafa tun da waɗancan mun ce hadisansu daban ne sai mutum na hudu ita ce wata baiwar Allah ta fi shahara da Almar almar'atu sauda wata baiwar Allah wacce take baka ce tana da ciwon farfadiya idan ciwon ya zo mata sai ta faɗi in ta faɗi kuma sai ta ta iyayi sai ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wa wa ta ce ya ma'aikin Allah ni mace ce wacce take farfaɗiya tana zuwa mata kuma suturata tana yayewa ya ma'aikin Allah ka roƙa min Allah kun ji tambayar ta sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gari sai ce in shi iti sabarti walakil janna in kin so ki yi haƙuri kina da aljanna sai ta ce ta yi haƙuri ta a malama ai ta wani ya ce da gudun beswa ai yanzu za mu ce da gudun jet jirgin saman nan ba yawon wa in shi iti da autullaha an yi ki in kuma kina son in roƙi Allah ya yi miki zaɓi nau kenan na farko ta yi haƙuri tana da aljanna na biyu kuma tana da zaɓin Ai mata addu'a ta warke dan an mata addu'a ta warke ba shi ke nuna kuma ba ta da aljanna ba sai dai ba ta rike certificate din tun daga nan ba me za ki ce eh faƙalat sai ta ce asbir zan yi haƙuri sai ta ce inni a ta fada Allah li Allah a ta ta ce ya lalla zan yi haƙuri amma ina yayewa ya Allah roƙa mini Allah kada in yayi in cutar ta zo sutura ta ba sai ta yayi ba fada abin nan fada alaha sai maki Allah ya mata addu'a shi kenan farfadiyar ba ɗauke ba amma kuma ta zo mata ba sutura ta tufafanta ba zai yayi ba kunga tun daga nan duniya ta rike satifiket ɗinta shahadata gangam na gidan aljanna daga hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh sanadiyan wannan haƙurin da ta yi inna mai waffa sabiru na ajarahun da gairi hisab zan ba ku mutum na biyar ku faɗe shi bin muhisan barakallahu o kasha bin muhisan okasha tu ba wanda yake shi yana cikin mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba kun lura da wannan ko saboda haka ukashe tubuni mihsan yana da yanzu mutum dubu casa'in abin nan dubu sittin da tara da dari tara da casa'in da tara ya rage waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba eh saboda ukashe tubuni mihsan yana ciki sai mutum na biyu ya miƙe ya ce ya rasulullah ni masa na ciki ya ce a sabaq aka biya ukasha kun ga wannan fa bai nuna shi ba ɗan aljanna ba ne to amma ku lura karantarwa ta manzan Allah sallallahu sallama idan ma yake Allah ya bashi dama na uku zai zauna eh to kenan kafin a zo kan mu fa an gama sai makin Allah ya ce wannan kwaya ɗayan da za a ayyana okasha ya riga ya da ita yanzu a cikin al'umma musulmi mutum nawa ne masu suna ukasha eh mutum nawa ne masu suna sa'id mutum nawa ne masu suna sa'adun mutum nawa ne masu suna talha wanda bahaushe yake cewa tsalhatu eh kaɗan-kaɗan za ki ga ana sawa amma sai ki ga akwai bulyaminu akwai yahuza ki ji wasu na wata lawiza ku yi shiru ba kada wata tajimin ba da sunanta da Allah a yi shiru karatu ne yake ba kuma an take canza ba ne amma dai a tare gaba a riga gaba a gurguje haka za mu faɗi ayoyi za mu faɗi ayoyi da suka yi bayani akan falalar sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk da cewar a yanzu nan mun faɗi ɗaiɗaiku kun lura an faɗi wasu su da suna jika canza an faɗi wasu da sunayensu kuna jina to yanzu kuma za a faɗi wasu a dunkula baki ɗaya Allah ta'ala yana cewa huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanin daman wa fil ayun lissahabati tamdahu dama a suratul fatai akwai awi da suke yaban sahabban manza. Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Allah ta'ala ce shi ne wanda ya saukar da natsuwa fi qulubil mu'minin a cikin zukatan mummunai dadu imanan don su kara imani ma imani tare da imanin da suke da shi na da ayata nawa kenan ayata daidai ai wasabi kone ita ita ce kan gaba aya ta biyu innal ladhina yubayi'unaka lallai dukkanin waɗanda suke maka mubaya'a inna ma yubayi'una Allah abin sani kawai Allah suke ma mubaya'a la ilaha illallah kin ji ta falala kuma ta bai'atu ridwan Allah suke ma mubaya'a yadullahi fawqa aidihim hannun Allah yana saman hannayensu ta aida Allah ta'ala shine a zahiru wa laysa fawqahu shay' aya ta gaba dan ma na baku ajiyar ayoyi guda biyu ba zan karɓi ɗaya yanzu laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim idh yubay'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alaihim wa asabahum hankali ba wannan fa Allah gaba ɗaya mummunan kenan dukansu Allah ta'ala ya ce ya yarda da su haka nan ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ce muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi a ashuddawu alal kufari suna da tsananin gaske akan kafare ba sa musu da sauki amma ruha ruhama'u nahu masu tausayi ne a tsakaninsu uh, abin wallazina ma wa ashida alal kufari ruwa ma bainahum tarahum za ka gansu ruk'an masu yawan ruku'i sujjadan masu sujjada guna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala ta musamman daga wurin Allah wa ridwana kuma suna neman yarda no kenan biyu suna neman falala suna neman yarda kar kuma ta ku aje mun wannan wurin dan muna da radiyallahu anhum suna neman kuma Allah ya ba su simahum fi wujuhihim alamominsu a fuskokinsu min asarin sujud alamu ne na sujada wannan zalika mafaluhu fi taura shine bayanin a cikin littafin a taura ashe waɗannan jakadu na ma'aikin Allah tun a taura an yi bayanansu wa mafaluhu fil injili bayaninsu a cikin injila ka zar'in akhraja shatahu fa azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi har zuwa ƙarshe wannan bayani kenan na sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a dunkule ibn hazam abu muhammad ya ce sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama baki ɗayansu kowannensu sai da ya karɓi takardar shi ta shaidar shiga aljanna tun kafin ya bar duniya kun gane wannan mana sai da ya karɓi certificate ɗin shi kafin ya bar duniya saboda me aka ce da kai ya kai ibn hazam ya ce Allah ta'ala yana cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabla al-fath wa qatala ulaika daraja ta min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah ta'ala ya ce ba za a hada ba a cikin waɗanda suka ciyar kafin ai fatahu makka da wanda suka ciyar bayan an yi fatahu makka waɗanda suka ciyar kafin aifata wa maka walaika azumu darajatan su suka fi girman lada da matsayi min alladhina anfaqu kama daga cikin waɗanda suka ciyar min ba'adu bayan fato maka wa qatalu suka yaki sai Allah ta'ala ya ce wa kullan kowanne ɗaya daga cikin su wa'ada Allahul husna Allah ya mai alƙawarin aljanna kenan su waɗancan an kira su kenan a bayyana jama'a aka ba su certificate ɗinsu su kuma waɗannan kowa an bai certificate ɗin shi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kenan in mun ce sahabbai fa an hada maza da mata baki ɗayan su kun gane ko ba wai iya maza kadai ba banda mata ko mata kadai banda maza haka zaki ga Allah ta'ala yana cewa abin nan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har zuwa karshe amma akwai zakaru zakarun gwajin dafi a cikin mata a cikin sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗanda suke na kan gaba ta farko ita ce sayyida khadija bintu khuwailid wacce take ta taimaka ma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da hakikanin abin da ake nufi da taimako na farko cikin mata ita ce farkon wacce ta imani da shi eh akwai aisha siddiqa bintu siddiq kun gane wannan da ke ko wacce take rabin kaso mai tsoka na abin da ya shafi karantarwa ba wai duniyan mata kaɗai ba har duniyan maza baki ɗaya za ga hadisanta ne tana da kaso mai tsoka a labirarin musulunci sai da aisha kenan akwai fatima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wacce take ita ce suna fatima ita ce zahara'u ita ce binta yar ma'aiki eh haka zake ji sunan mai sunanta sunanta binta kin ga ko fatima ita kada yake kira da binta a ce yar ma'aiki kenan sallallahu alaihi wasallama su kuma ubangiji Allah madaukin sarki yadda da su to amma ya akai ake jin durar hadisan sayyida Aisha ba a jin na sayyida Fatima eh bayan ya ce ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shi ce ta cikinsa kun lura da wannan ta tashi a gidansa ta kawo karfi a gidansa a ƙarƙashin kulawarsa sannan ya aurar da ita ga sayidina aliyu dan bafansa abin nan eh wanda yake shi ya rike shi aka yi auren gida kun yi shiru kun gane wannan da kyau ai sayyida fatima bintu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta rasu bayan ma'aikin Allah da wata shida kun lura da wannan a lokacin rasuwar manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ba a gama jinjinta ba ta gama barin jikin mutane ba lokacin sahabbai makare suke da ilimi fitintunu duk su bayyana ba amma lokacin sai da aisha radiyallahu anha Allah ta'ala ya mata tsawon kwana da sun ga fitintunu da idansu sun ya zama dole ne su tsaya su karanta kun gane wannan da kyau ko kun ga wannan amsa ce mai karfin gaske da yake tsawon lokaci yana ba mutum dama ya karantar da karatu zama a inda ake buƙatar karatun yana taimakawa a karantar a wannan lokacin ba su zai na abubakar suna na a rayu su sai na umar suna nan su sai na aliyu suna nan su sai na ufuman suna nan su waye suna nan su waye suna nan su waye suna nan kun gano wannan da kyau ko sannan kuma mutum ya je duba musnad na imam ahmad mana ya ga yadda hadisan fatima ke. sannan sai allah maɗaukin sarki ce wasabiquna kuna al'awaluna min al-muhajirina wal ansari wallazina taba'uhum bi ihsan da dukkanin waɗanda suka biyo su suka biyo wa kenan eh suka biyo al'ansar da almuhajirun waɗanda suka biyo bayansu su ake kira tabi'ai kenan tabi'i shine wanda ya hadu da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tabi'i shine wanda ya haɗu da sahabi ɗaya kenan ya yi imani da Allah da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya mutu akan imanin mana almajirin manzan Allah shi ya kira sahabi almajirin sahabi shi ya kira tabi'i kun gano wannan da ke ku na'am kuma suna da yawa su ma kamar yadda suke sahabai suke da yawa haka su ma suna da yawa kuma yadda sahabai suke da matsayi matsayi haka su ma suke da matsayi matsayi karki manta banda sahabai banda tabi'ai annabawa ma su ma suna da matsayi ai tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ai duk ba wadansu ba matsayin su ɗaya ba Allah ta'ala da zai magana da annabi Musa alaihi salatu wasallam ina ya kira shi janibu tur wa na idainahu min janibu tur al-ayman wa qarrabnahu najiya amma da zai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam fa a sama ya kira shi ai matsayin ba ɗaya ba yawwa subhanahu daga cikin su imam al-qurtubi yace masu falala ta farko a tabi'ai sune al-fuqaha us-sab'a eh alfuqaha'u as-sab'atu manya-manyan malaman nan guda bakwai na garin Madina sune Sa'id ibn Musayyab wanda kuke kiran shi wanda kuke kiran shi akhirul mutaqaddimin ko akwai al-Qasim ibn Muhammad mutune nawa kenan akwai Urwatu ibn Zubair nawa akwai Kharijatu ibn Zaid hudu akwai abu salim abu salamata bin abdurrahman ismuhu kunetuhu kenan haka malamin mu ya faɗa abdulmusin al-abbad an ce ana bi salamata bin abdurrahman ce ismuhu kunetuhu ismuhu kunetuhu an ce abu salama a sake ji kaman an yi mai alkunya ne kina neman sunan shi to shi ismuhu shi ne abu salamata bin abdurrahman sai akwai abdullahi bin utubata bin mas'ud sai akwai suleiman sai wani ya hada su baki daya ya ce فخذهم عبيد الله أروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سوكينا ممتا فخذهم عبيد الله أروة قاسم جنسا مهدا أي أنا كينا سعيد أبو بكر سليمان خارجة hudu كينا كم أكونا هدو hudu kin sami abin nan kenan wannan a cikin maza manya-manya jagorori hijabi tsakanin a baya kun gane ko a maimaita baitin ba ce a maimaita suna ba sai ku ce a maimaita baitin bari mu kammala bari mu kammala akwai mata guda biyu a duniyar sahabbai akwai hafsatu bintu sirin ta bi ai barakallahu fiki akwai hafsatu bintu sirin hafsa diyar muhammad bin sirin abin nan diyar sirin mana akwai ɗan uwanta kenan muhammad bin sirin tabi'i ne akwai yan uwar shi hafsatu binti sirin wace ce za ta maimaita eh namiji kenan akwai kuma yar shi hafsatu binti sirin to shi muhammad bin sirin ɗin babba ne cikin cikin tabi'ai gashi malami gashi kuma ɗan kasuwa eh mana akwai kuma yarwar shi hafsa binti sirin a cikin mata muke magana yanzu mun samu nau kenan daidai akwai kuma amuratu bintu abdurrahman amuratu ainun mimun ra'un ha'u ta'anis wacce kuke kira ta ulmarbuta amuratu bintu abdurrahman umar kawai za ki rubuta sai ki sa ta'un a gaba amuratu bintu abdurrahman wannan babba ce a cikin tabi'ai tana da jikoki na ilimi ba jikoki na haihuwa ba a cikin jikokinta ilimi akwai imam malik ibn anas domin malamin imam malik ibn anas ɗalibinta ne eh eh malamai wallahi tallahi ki miƙe akwai mata wanda yake sun yi wa maza haddasa haddasana wallahi dole ki miƙe sosai da sosai amuratu binta abdurrahman ta lizimci sayi da aisha mai ma'anar lizimta sun tafi aiki hajji tare kuna jina ta riƙe ma duk wani abu na sai da aisha yana tare da ita kamar da ita sai da aisha da manzala sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi aikin hajji duk inda suna tare a gabanta ta ga aikin hajji manzala sallallahu ta'ala alaihi wasallama ita kuma amaratu binta abdurrahman ita ta ga aikin sai da aisha ta lizimce ta makwarar lizimta za ki dinga jin sunanta haka a cikin muwatta an amrata kuna ji ko yawwa to in kun lura imam malik ibn anas baya hadisi zuwa gare ta kai tsaye za ki ga daga malamin imam malik ibn anas sai kuma amaratu binti abdurrahman ba kai tsaye daga imam malik ibn anas zuwa amra ba ai jika shi ce abin nan jikanta ne malamin a namiji ne shi ne ɗalibin amaratu binti abdurrahman kun yi shiru allah kuma za ku ga wani abu bincike yana nuna cewar karatu a gaban mata gaskiya yana da kwaliti sosai da sosai jumada kana kallona eh kun lura da wannan da kyau ko yana da kwari sosai da sosai to amma ba sai an tsaya an yi yawwa karatu sai an tsaya an yi shi yake yiwa amma maganin fahimin karatu a rubuta a sha ko kasha sai ka yi Allah ya ji malam Jafar Allah ya ramshe shi yace sun yi karatu da waɗanda suke sun yanka kahuhu ma sun ci wai da ake ce alaran tsuntsaye ba amma ko tabara ba su wuce ba A ka hanyar su ta zuwa bakara ko ga ladhi bi da hilmulku ba su wuce ba <laughs> saboda haka sai ka yi karatu sosai da sosai yan uwa dole mata a daji karatu akwai wanda zaki haddace aka amma ba'adu fal insanu laysa shirafu illa bima yahfazuhu wa ya'rifu kun ji wannan da kyau ko mutum baya zama mutum sai da abin da ya haddace kuma ya sani ɗaya kenan na biyu yake cewa wa laysa ilmu ma hawal qimatar ilimi ba shine abin da ke cikin jakar zuwa islamiyya ba eh walas ilmu ma hawal qimataru inmal ilmu ma hawahu sadaru ilimi shine abin da ke cikin kirji abin da kika haddace shine ilimi ta yadda yake da an kyawaye aka kira ki zaki ta haddasa na yawwa wa alaikum salam eh a ake kuwa idan mata na son faɗa mata ɗalibin amra ɗin a ya zai faɗa muku kuma a yawwa barakallahu fiki yanzu kika gane karatun kenan yawwa ai na ce zan bada wa malam safiu ya daina ba da lambar hadisi kwarai kuwa ai wannan shi ba dalibi ne ai a bada lambar hadisi ga duba bukhari kitabi na kaza babi na kaza ai kawai a ce maka hadisi yana bukhari sai ki je ki dauko tun daga hadisin barko har karshe za ki samu a ciki haka ake yi yawwa eh haka ake yi kenan kun ga yanzu malama ita ta gano karatun so yanzu ke zaki zai ki dubi muwatta sai ki duba za ki gano malamin malik ɗalibin amra ɗin kuma in allah ta'ala ya gobe muna da karatu na lahadi yawwa allah ta'ala yake cewa wallazi na taba bi isanin waɗanda suka bi bayansu wallazi na taba da duk waɗanda suka biyo bayansu allazi na ismul mausul ne ismul mausul yana cikin shegul umum kun gane ko ka kaza kamar ma tufidani ma'an kullal umumi ya ukhayya fasma'a e ma al-mawsuliyya kenan amma ai mai maraki ya faɗi su ko yace siyagu kullun aw al-jami'u wa qad talallati allati al-furu'u mana allazi da allati da furu'u nasu duk suna cikin siyagul umum abin da ya zama ke wannan yaren na usulul fiqhi ubangiji Allah madaukin sarki yace wallazina taba'uhum da duk waɗanda suka biyo bayan su duk waɗanda suka biyo bayansu kenan waɗanda suka bi bayan sahabbai suna cikin tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ko atba'u tabi'ina dukkansu ila yawmul dini ina yawmul hisab kenan kun gane ko shi sa malamai suke cewa su ne wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa akharina minhum akwai wasu daga cikin su lamma yalhaqu bihim amma har yanzu ba su haɗu da su ba Allah ka sanya mu daga cikinsu Allah ta'ala ya ce waɗannan radiyallahu anhum Allah ya yarda da su karki manta yarda ta Allah wa ridwanu min Allah akbar Allah ya yarda da ke shine kan gaba Allah ya ce ya yarda da su to yan saboda Allah mutumin da Allah ya yarda da shi ya ce laqad radiyallahu Allah ya yarda da al Allah ya yarda da su yanzu me mutum yazo ya kafa tsani yana zagin su eh me zai samu wace riba zai samu a wannan zagin eh wanda Allah iya da shi yanzu haka kawai haka kawai ki kama wuridi Allah ya tsine mu fir'auna Allah ya tsine mu fir'auna Allah ya tsine mu fir'auna wanda lada zaki samu eh kun yi shiru wannan lada ne akan wannan ba tsinan nan bane to amma da kika zo kika zauna Allah ya tsina mu fir'auna Allah ya tsina mu fir'auna da hamana Allah ya tsina mu fir'auna da hamana wannan lada zaki samu babu wani lada da mutum zai samu amma mutum ya ce ya mai da abubakar da umar su ne gumakan ƙurashawa wasu yake tsine ma ki ji mutum ya ɗauko sai da aisha wai yana kiranta a'i wai shi ba zai ma eshi a'i ba indo ba ɗiyar garba wai indo ita ce sai aisha wai garba shine sayyidina abubakar dan Allah ku ji wannan magana wannan fa na zo muku da tafsir din ibnu kasir na yi kokarin in karanta muku fasara a daidai nan wannan ayar wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar amma lokaci ya ja kowace ta koma gida ta je ta duba tafsirin ba wai yayi dogon bayani ba ne a wurin amma wallahi yayi maganganu masu za a rubuta su da ruwan gwal kan wannan Allah ta'ala ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda duk abin da Allah ta'ala ya ba su wa a'adda lahum jannatin Allah ya yi musu tattali na gidajen aljanna ba wai aljanna ɗaya ba fa gidajen aljanna kar manta aljanna ɗaya kawai ardu has samawati wal ardu aljanna ɗaya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'idat lil muttaqin aljanna daya kawai ladanta fadin ta yake fadin sama da kasa aljanna daya kun da wannan aljanna daya kawai ladanta a sama da kasa wannan kenan na biyu ba wai aljanna daya bace kawai su yana da gidajen aljanna ne kawai kar ku manta ubangiji a madaukakin sarki ya manufa aljanna guda biyu yace wali man khafa maqama rabbih jannatan sai lissafa abubuwan da ke ciki kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya ce wa min dunihima an haɗa no kenan hudu yi lissafo ya lissafo ya lissafo ya lissafo to waɗannan bayan Allah Allah ta'ala ce ya yi masa tattalin gidaje na aljanna wani mutum kuma zo yana tsini musu Allah ya sauke wannan aljannar ta jari ta hal anharu a kira ta jumuru in banda ta ibnu kasir imana qira'atu jumhur ba ibnu kasir ne ya karanta tajrimin tahti hal anhar wa zada min tahti hakina ibnu kasir al-makki kun gane ko koramu na aljanna suna gudana a karkashin su koramu na aljanna na ruwa suna gudana a karkashin a karkashin waɗannan gidaje na aljanna waɗannan aljanna da ubangiji Allah madaukakin sarki ya musu tattalinta wanne irin aljanna ce wanne irin koramu ne da ke karkashin su ubangiji Allah madaukin sarki ya yayi magana koramun yace mafal jannati allati u'ida al muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai akwai korama da yawa na ruwa ghairi asinin wanda bai jirkita ba ba wai fiya wata ba fa ba wai ruwan kwalba ba wannan ruwa ne na daban kuma ba wai na har ba wai korama ɗaya ba a koramu na ruwa suna da yawa wa na harun min labanin akwai kuma koramu da yawa idanuwar ruwa da yawa min labanin na nono kun gane ko lam ya gayyar ta'amuhu ɗanɗanin bai canza ba ba a sa mai siga ba ba a kaɗa shi ba ba a kaza ba ba a kaza ba ba a kaza ba nono ne zallan shi kawai kuma ba ƙorama ɗaya ba koramu da yawa maza mana kenan dama Allah ta'ala ya ce abin nan tajrimin ta ta al-anhar al-anhar din muke magana ubangiji Allah madaukin sarki ya ce wa anharun akwai kuma waɗansu ƙoramu min hamarin lazzatin lisharibin na giya mai daɗi ba mai bugawa ba mai daɗi ga masu sha wa anharun akwai kuma waɗansu ƙoramun na daban min asalin musaffa na tatacciyar zuma ba wai zuma da aka sama gishi aka sama siga ko aka ɗebo saka aka zuba kaza a'a wannan zuma tatacciya ce ba kuma kwalba ɗaya ba a'a ƙoramu ne da yawa ƙoramu ne muka ambata yanzu ƙoramu na ruwa ƙoramu na nono ƙoramu na giya ƙoramu na zuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko san me yafi wannan daɗi kuma khalidina fiha abada za su dawwama a ciki har abada kin san inda a ce akwai mutuwa duk wani daɗi da kike ɗanɗana a baki da zaran kin tuna mutuwa sai ki ya fara zama ɗaci ɗaci ko ba kai ke ba duk wani daɗi da mutum yake samu da ya tuna mutuwa fa akwai sai kuma kiga abin ya fara salance mishi to waɗannan khalidi na fiya za su dawoma a ciki ba fita Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan shine samun kyakkyawar sakamako shine rabo mai darajar gaske da Allah ta'ala bai ba ma waɗancan sahabbai waɗanda suka biyo bayansu su da sharaɗi sharaɗin shine bi ihsanin sai an kyautata kun gano wannan sharaɗin sai kai kyakkyawan aiki bi ihsan amma su Allah ya riga ya yarda su kai tsaye su ne lamba farko kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah haka Allah ta'ala ce walau abun nan nam walau amana ahlul kitab wannan daban yake kenan saboda haka Allah ta'ala waɗannan bayi naka da ka yadda da su ya Allah ƙara musu yadda Allah waɗannan bayi naka da ka yadda da su Allah ƙara musu yadda shi yasa imam imam Malik ibn Anas imamul a'imma imam darul hijra yace duk mutumin da yake zagin sahabbai bai halatta a bashi zakka ba eh kun gane ko bai halatta a bashi zakka ba Allah gafata malam saboda me ko ba haka yake ba imam malik ibn anas ya ce allah maɗaukakin sarki ya ce ya lissafa waɗanda za a bai mazaka ya ce lilfuƙara ilmuhajirina allazina ukhriju min diyarihim lilfuƙara'i almuhajirina ana fitar da ita gawa talakawa waɗanda suke muhajirun wanda suke hijira allazina ukhruju min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajensu wa amwalihim aka fitar da su daga cikin dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala Allah da yarda Allah kuma Allah ya yarda da su ya tabbatar musu da falalarsa wa yansuruna Allah wa rasula suna taimakon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walaika humus sadiquna yanzu za a bai mawa kenan almuhajirun daya sai bangare na biyu wallazina tabawwa udara da waɗanda suka ba da gidajensu don a zauna suwa kenan al'ansar su ma za a ba su arzikin ƙasa za a ba su ganima za a ba su zakka wallazina taba'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk waɗanda suka hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba sa ba sa da buƙatar wani abu a zuciyarsu mimma utu na abin da suka bai ma al muhajirun Wai yuthuruna ala anfusihim suna fifita waɗancan muhajirun akan kawunan su la ilaha illallah suna fifita su walau kana bi khasasa kowanne abin na karan kansu ne Allah ta'ala ya ce man yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihuna wanda aka tseratar da shi yi ma kanshi rowa wannan ya rabauta wanda aka tseratar da shi yi ma kanshi rowa kin san wani saboda tsabage rowa shi ta kai rowa hatta karan kanshi ike ma rowa Allah kuwa a ce mai gaya da zaka gina aljanna yana da damar ya ba da dubu ɗaya sai ba da naira goma yanzu mun samu mutum nawa biyu al'ansar wal muhajirun sai Allah ta'ala ya ce ya faɗi na uku in ji imam malik ibn anas ya ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan su bayan wa al muhajiruna bayan al ansar waɗanda suka zo bayan su yaquluna suna cewa rabbana ghafir lana ya Allah ka gafarta mana wali ikhwani nan lazina sabaquna bil iman ya Allah ka gafarta ma yan uwanmu da suka ragaye mu yin imani suka ragaye mu da imani wala taj'al fi na ghillan ya Allah ka sanya wani irin kunci kuya yake a zukatansu a zukatanmu lil na waɗanda suka imani rabbana innaka antar rahim imam malik ibn anas ce su waɗannan da suke zagin sahabbai suna cikin almahajirun suna cikin al'asar suna cikin wallazi na ja'o min ba'adim ya ƙulu na na gafin lana ba sa ciki ce to akan me za ka ba su kun yi shiru za ka samu wannan bayani a cikin littafin al'azbun namir min majalis shankirti fi tafsir subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum barakallahu fikum sunaye manya manyan tabi'a kuke so a maimaita muku e eh, fuka hausa ba kenan ko na farko sa'id ibn musayyab ana cewa al-musayyab ana cewa al musayyab kamar da az-zurqani ya faɗa a cikin sharhin muwatta ku rubuta wannan sa'id ibn musayyab na biyu al-qasim ibn muhammad al-qasim ibn muhammad ku so wani muhammad muhammad dan abubakar ku so wani abubakar as-siddiq eh kun rubuta na biyu alƙasim ibn muhammad alƙasim ibn muhammad na uku urwatu ibn zubair urwatu ibn zubair urwatu ibn zubair kai urwatu ibn zubair sai kuma sai na gaba kharijatu bin zaid kharijatu bin zaid kharijatu bin zaid kharijatu bin zaid sai na gaba abu salamata bin abdurrahman abu salamata bin abdurrahman abu salamata bin abdurrahman abu salamata bin abdurrahman sai na gaba abdullahi bin utubata bin mas'ud abdullahi bin utubata bin mas'ud abdullahi bin utubata bin mas'ud sai na gaba suleiman bin yasar suleiman bin yasar sai baitin fahuzhum fahuzhum ubaidullahi urwatu qasimu فخذهم عبيد urwatu عروة قاسم فخذهم urwatu الله فخذهم عبيد الله أروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سعيد أبو بكر سليمان خارجة سعيد أبو بكر سليمان خارجة سعيد أبو بكر إيه إيه kun rubuta to abin da kenan da nake so ku rubuta ɗazu da na ce muku ba dai kun rubuta ba to shi kenan subhanakallahumma bihamdika kallon an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk